gobe laraba kungiyar kwallon kafa ta samari 'yan ƙasa da shekara goma sha bakwai tana najeriya wato golden eaglets za ta yi karan batta da takwararta ta ƙasar australia a zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya da ake yanzu haka a ƙasar chile coach na golden eaglets emmanuel amonike ya ce 'yan wasan na australia ba kanwar lasa ba ne domin duk ƙungiyar da ta kawo wannan gaba a gasar za ta iya lashe wannan kofi. Amoni ke ce tilas ci gaba da aiki tukuru su kuma kimtsa 'yan wasan su tsaf musamman ganin yadda Croatia ta doke Najeriya a wasan ƙarshe na zagayen farko. A yanzu kuwa, kwab ɗaya ne duk ƙungiyar da aka doke sai dai ta kama hanyar gida. Ƙungiyar Golden Eaglet ta shigo wannan gasa ta bana a zaman wadda take rike da kofin na duniya. kuma ta shigo zagaye na biyun a saman rukunin farko da maki shida. Australia ita ce ta zo ta uku a rukunin C a bayan Mexico da Jamus. Croatia wadda ta zo ta biyu a bayan Najeriya a rukunin na farko za ta kara da kasar Jamus a jibi Alhamis.